إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله lillahi بلاي bala'i ban sifa jama'a ku kalli الله يسوع واو Jesu wow got a point Didn't say they Take it up give back to you. I'll give you the 20,000. Don't be ashamed. Hello, excuse me, excuse me. Good morning. How are we day? Well done, excuse me. I want to talk to you, please. Eh? Please, can I talk to you? Yes, let me call you back. Let me call you back. Please, um, um, I'm, I'm, I'm, I'm collecting ladies' panties. And um, I'm doing it um, uh, uh, just for a challenge. I'm not a ritualist. Um, I'm giving, I'm touching. Wait first, come first. I'm, I'm, I'm giving them, I'm giving them 20,000 each. If you give me your pint right now, I will give you 20,000 naira. Then I will return your pint for you just here right away. I'm not ritualist, I'm just doing it. Just like um, a, a, a challenge. Hey! If you, if you, give, if you give me your pint right away, I will give you back the pint and 20,000 right here. What if after I now go, I turn to cripple? Turn to cripple as how? I am not, I say I am not a, rit a ritualist. How will you turn to cripple? I'm not a ritualist. I'm just, it's just a challenge. Look at, I have the 20,000 error here. I have the 20,000 error here. I'll give you the 20,000 error and then you, your point, I'll give it back to you. Seriously. I'm, I, seriously, yeah. Mm. Yeah. Oh, you are public. Public, I'll give you a pint and the 20,000 public, I mean it, seriously. Hey! I hear me, to me, by me. Seriously, I will do that, I will do that. Ah! On the road, yeah. You don't be ashamed, I'll give back we to you right away. Ah. I'll give you. I'll, I'll, give back to you right away. You think so, Jay? Why? Yeah. Woman. At, eh, eh, eh, twenty thousand, is it because? Don't worry, don't worry. I'll give back to you everything. I'm not a ritualist. Don't worry. I'm not. I'm not a ritualist. I thought you are a ritualist. I don't please, know. please. just like fun. Okay, so i Please, please, I'll give back to you. Okay, so I should take it off now? Yeah, take it off, take it off. <laughs> take it off. I'll give back to you. I'll give you the 20,000. Don't be ashamed. Hey! I hear me to me, by me. I'll give back to you right away. Yeah. Jesus! Wow, got a pint? Didn't say they're white. Oh my god, I got Move a pint. no, no, I'll give you. Can I have my pint? Eh, you <laughs> say they're white. Woman! <laughs> Wait now, let, let me give it to you. Okay, sorry. I'll give you the back the money. here this morning. See, it's only um, I do. I'm a comedian. I do prank. If you look at said there, look at my cameraman. I'm doing a prank. It's a it's a prank. What we do right here right now it's a prank. Look at my cameraman over there. Um, no no no no no no. <laughs> no no no no no. <laughs> <laughs> so assalamu alaikum jama'a barkan mu da warhaka ina muku fatan alkhairi a da ina so zan yi wani magana ne akan wani bidiyo da na tsinta so wannan bidiyon ka sayar na gani ya tayi min da hankali ba don komai ba saboda na ga yanayin yadda Najeriya aka shiga cikin bala'i na talauci da kuma masifa abin da yasa na ce talauci na masifa da bala'i ku duba wannan yarinyar zan sa bidiyon wannan yarinyar da kuke ganin ta daga ganin daga ta nan musulma ce amma kuma ta zo tana tafiya a hanya wani ya tare ta to tare ta da ya ce kuma ta zo zai ba ta dubu ashirin za ta cire wandanta a wajen su kun wannan bala'i ne da masifa da ya zo cikin kasar mu ta Najeriya su a gaskiya fi sabi ba zan ɓoye muku ba ya zama dole in sha ɗin wannan abin da ba na san zai taimaka taimaka da zai shi ne mutane da dama za su ƙaru kuma muna buƙatan shugabanninmu na ƙasarmu a taimaka don allah please a kawo mana karshen wannan bala'i a kawo aiki mutane su samu aikin yi a buɗe kamfanoni domin mutane su samu aikin yi ko wannan bala'i da masifa zai ragu ku duba kan hanya fa wani abin ba wai komedi bane a'a da gaske ne abin ya faru gashi kowa yana gani a kan titi mace ta cire wando wandon ma dan karami dan pant ta cire saboda kuɗi hmm? so wannan bala'i yayi yawa abin da ya sa ne wannan bidiyon nayi ne ba don komai ba nayi ne don an karar da mutanen mu mu san halin da kasar mu take ciki yauwa saboda irin wannan abun suna faruwa yanzu to nan gaba ba mu san kuma me zai faru ba kamar yadda za ku ga yanzu wasu sun ɗauki wata ɗabi'a kaga mutum ya kama yaro ya kwakwale mai ido ko ya cire mai makogaro ko ya yanke mai wani abu a'a ko wasu an ce wai an basu. kungiyar asiri ta basu wani lakani su samo kan mace su yanke yanzu wasu aka su uku da na gansu sun kama wata yarinya sun yanke mata kai sun je suna so za su yi amfani da wannan kan dan su yi kuɗi su wallahi din masu zuwa suna gun wadan bokaye suna ci muku ga kuɗi ga wani lakani da take kuɗi shi bokan ya fara yin kuɗin mana a'a ko bai da kanne ne ko bai da iyaye ko bai da yan uwa da ya kamata ya fara taimakon su su yi kuɗi sai kai zai cuta ya yaudare ka dan ka je ka kashe wani karshe a kama ka so a yar ɗinku idan ka san kana da niyyar aikata irin wannan ya kamata gaskiya mutum ya canja ra'ayi kuma mutum ya canja tunani domin yin hakan zai sa mutum a cikin bala'i da masifa zai mene zai sa mutum bala'i a cikin masifa yauwa Allah ubangiji ya kawo mana karshen wannan bala'i da masifa a cikin ƙasarmu ta Najeriya yauwa sai an jima ku jama'a da Allah a shiya ɗin wannan abin domin mutanen mu su gani su karu domin nayi wannan bidiyo ne don in wayar wa ƴan uwan mu kai domin mu ga abin da ke faruwa sai an ji ku sunana cizo wan jamani ina mu kowa fatan alkhairi Allah ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu ta Najeriya amin amin sun amin